dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A yau shirin samartaka ya samu zantawa ne da wasu matasa samari da 'yan mata inda suka bayyana mana ra'ayoyinsu dangane da auren zumunci. To ya take ne matasa? Mm, auren zumunci gaskiya wani sani yana da kyau amma wani time an an duba bai da amfani babu wani dalili da zan iya auren mace wadda na san bata suna ko kuka kaɗan inda bata suna babu dalili da zan auren ta to in dai nuna mun har na san umarnin yanzu ba zan ma yadda ba amma in ban sani bai nuna mun eh, a hakan yana sona a in bai nuna mun ba kenan zai auri na a matsayin yana sona ne idan ta yi min to idan ba ta yi min ba kuma zan gaya musu in ba su hakuri ku biya mu domin jin cikakken wannan shiri Ah, shirin namu ne dai muna so mu tattauna ne akan auren zumunci tsakanin saurayi da budurwa da ake yi musamman a arewacin Najeriya. Me na kira ayin a game da auren zumunci? Mm, auren zumunci gaskiya wani sa'in yana da kyau amma wani sa'in an an duba bai da amfani. To kamar ya kenan? Kamar in tana so. In tana so ban gane kamar in tana so kamar yaya? In tana so gaskiya haka haɗa yana da kyau. amma in ba ta so ba auren zumunci amma ko in ba ta da in ba ta so ta ga hadawa a eh. ake auren zumunci da waye so gaskiya wannan a wannan hanyar kan bai da kyau amma ba ki ganin kamar misali tun da yan uwa ne misali ko kuma irin zumunta ce aka hada tsakanin yan uwa da yan uwa ba zai ba su fi zaman lahiya ba tun da yan uwa ne ba za su fita hada da juna kullum ba sai sa wani sa yana da kyau gaskiya aka hada sai a ƙara danƙon zumunci to wata sa'i kuma in aka bata kuma in ba sa zo kuma sai su ƙara bata mama wato sai abin ya ƙara lalacewa ga baki daya to kaga ko ba amfani sa yanzu misali ki aka ce za a yi miki auren zumunci ya za ki fuskanci abin auren zumunci gaskiya mm, ina so zan yi sai a ƙara dankon zumunci sosai mun kuma ba na so ban ce ina cewa zaki kawai a'a 'ya'a. to idan iyaye suka yadda suka ce su abin da suke so kenan fa ya zaki ai yanzu ba a auren dole amma jama'a da dama kuma sukan kuka kan cewar wani lokacin musamman akwai samarin da muka hirar su kwanakin baya suka ci wata ta faɗi cewar ita iyayenta su kai mata miji kuma ta wuce tana biyayya da su haka nan ta amince to me zaki ce akan wannan misali wato ka rasa ko aka yi hmm. a gidan auren bara alhala lafiya ba da sauran za ta samun sabani kenan ko Eh, mana sannan kuma zumuncin da kuke yi da kuma ya kara ba to kina da wata shawara ko kira ko wani ah, hangi a daina amma aka tambayi ra'ayin su ne ta daya za iya haɗawa suna Jamilu Haruna to barka daga nan Kano to barka da yi malam Jamilu ya kake ganin auren zumunci zaka iya yadda maka auren zumunci eh gaskiya inda inda ni ne na gani da kaina zaki na na gano a cikin dangi na ke so a yi min zan iya yadda a yi min amma wani daban ko iyaye ko yan uwa ka da kansu sai su ke suna so a haɗa musu mana gaskiya in dai ba ni da irin sha'awa a tiyata to gaskiya ba zan iya wannan ba ba zan iya yadda ba gaskiya to idan kana so ka ga wata cikin dangi kana so ita kuma ba ta so fa ita kuma ba ta so eh, eh abu ne eh, abu ne mai zan iya hakura kuma ba zai wani shafi wannan din ba ba zai shafi in ta ba insha Allah to baka san ce baka ganin cewa misali in ka gani kana so haka furta ko kuma ka ra'ayinka yan uwansa na iya matsa mata ba tare da kai ka sani ba eh to tare da irin wani lokacin zan iya fahimta haka daga irin abin abubuwan take nuna min na tana so ko ba da saboda ka ga in dai mace ba da shanka ko da wanda ya tilasta mata zo gurin ka ta ma cewa tana son ko da ko kai magana haka za ka iya fahimta daga wannan daga body language ɗinka da kina magana za ka iya za ka gane cewa tana so ko ba ta so haka ne to misali amma amma babu wani dalili babu wani dalili da zan iya auren mace wadda na san ba ta suna ko kuka in ba ta suna babu dalili da zan iya auren ta ba zan iya ba to a ganin ka menene menene matsalar eh, wannan aure na zumunci sannan kuma menene ainihin daɗin shi eh to gaskiya shi auren zumunci kamar yadda faɗa maka da farko in dai kai ka gani da kanka ita tana so kai kana so yana da gaskiya amfani sosai a zumunci saboda yana ƙara dankon alaƙa na zumunci sosai sosai amma idan aka ce wasu ya suka dan ko ku ba su ko kai ba ka su ko kuma dai wani bangare tsakanin na da ko kai wani bangaren mijin ko wani bangaren mata wasu ba su yana yana haifar da matsaloli kala kala yana iya rubuta zumunci sosai saboda suna haɗa shi ne domin ya ainihin kara dankon zumunci to maimakon haka sai ka ga ya rubuta zumunci ko wasu abubuwan haka wanda ba a so su faru za ta yi na faruwa hmm. to kana da wani wata shawara ko kira da za ka yi matasa musamman masu tunanin irin wannan a zuciyarsu ya eh, gaskiya shawara ɗaya zan iya ba matasa kan masu son su auren zumunci shine in dai magana da gaskiya aure ba na zumunci ma kowane aure magana da soyayya in kai kana so kana so ba matsala ciki amma in wasu ne suke so su haɗa ku za su iya gaya musu cewa wannan abun ba abu ne wanda zai yi ba gaskiya sunana Usman Bakari daga Kano. To Malam Usman muna tattaunawa ne akan auren zumunci. Shin gan naka ra'ayin ya kake hangen auren zumunci? Ai, to sai dai wanda na gani nake so kamun nan zan ce zan aura. Amma wanda aka bani kam idan ba ta so na kan auren da zai yi ba a to ko misali tana son ka kai kuma misali baka so amma kuma yar uwa ce da misali cikin dangi ne ba za ka haƙura kawai haka nan ka zauna da ita ba a idan auren ma bai zai iya zama ba zai zai kasance akwai matsala a tsakanin mu gara ka so ka nemi wanda kake so zai yafi akan wanda za a nema ma wanda za a nema ma she is not your choice but choice ɗinka wace to misali idan misali aka bi ta iyaye misali tarbiyya amincewa da abin da iyaye suka ce sai kwatsam suka kira suka suka ce to yau mun yi maka mata daga daga daga iyalin wani wani wani wani inda yan uwa ne misali ya za ka yi zan zan nema in yakin in samu information akan ta na samun nan maybe idan ta yi min to idan ba ta yi min ba kuma zan gaya musu in ba su hakuri ka ce ka ba su hakuri ka ce musu ba ka yi ba zan iya ba to me ganin ka wani irin matsaloli aka fi samu misali eh, a ganin ka a auren zumunci misali ana samun matsaloli conversation ɗinku bai zai haɗu ba kuma jinin kuma is not like other wanda ka zanna da ita kuka yi having relationship for long time sannan kuka zo kai aure eh so suna na zumira me kika fahimta da auren zumunci kuma ya yake me daɗinsa kuma me rashin daɗinsa? sa To in dai ta yi kyau da daɗi amma in ba ta yi kyau ba gaskiya ba daɗi. Kamar ya in bai yi kyau ba? To kamar yanzu sai ni misali a ce ba na son shi ɗan uwan na ko ba haka ba. Hmm. kuma sai a zuwa ce lalle lalle sai na aure su ga ba za mu ji daɗin zaman auren mu ba. Haka ne. To misali idan idan ke kina son shi misali shi kuma baki tabbata ya zaki baki tabbata ba misali ya dai ba umarnin iyaye ne. Kina ganin a matsayin ɗan eh, uwa eh. ba za a zauna haka nan da haƙuri ba kawai har a saba da juna? A gaskiya ba zan ba za a zauna ba. <laughs> Ko? Ba zan iya ba gaskiya ya zan zauna da wanda ba na sani. To in dai nuna mun har na san umarnin yanzu ba zan ma yadda ba. Amma in ban sani bai nuna mun a hakan yana so na ai in bai nuna mun ba kenan zai aure a matsayin yana so na Ni zan ga kawai yana so na ne ya ji umarni bai so ya nuna mun saboda kar iyayen su gane. Eh kuma ka san aure ibada mutum zai je yayi. to amma kuma in har baka abin da baka so a cikin zuciyarka ne ba inda za a yi ka je ka yi biyayya ka gani sai ka je ka shiga hatsari hmm. sai sa ba da amfani sunana Muhammad Hamza Bayero Muhammad Hamza Bayero yawwa to barka da tsadar da ke auna lokaci tattauna da muke yi a kan auren zumunci ne hmm. me yi ra'ayinka a game da auren zumunci misali gaskiya ka zo gurin ku a daidai gurin ba ku to dan ni kai na auren zumuncin ne to ban sani ba ko wajen ni a dangin mu na auren zumuncin ne shi sa amma dai ni yanzu in dai kai ka gama makaranta ka gama digiri ɗin kawai a gidan mahan cewa za a ga amma masu kawai a dangi a baka yadda muke kenan amma da ji kafin yanzu zamani zai a hankali mm. na farko na ka ce ɗa kana bin iyayenka na farko ko ba gaskiya ba mm. kuma kana jin maganar su idan sun ce kai abu kala za kai ko ba gaskiya ba kwarai da gaske kafin yanzu yan su kare ta sai a hankali wayan su ba ga magana iyayensu ko ba gaskiya ba mm. kuma kazan shi auren zumunci na da yana abu daya idan ya haɗu ya fi komai daɗi mm. idan kuma lafi ya fi komai wasu saboda ya mm. haka misali yanzu a gabanni yanzu na ga makaranta ana gama makaranta aka ce min ga masa sai ka abin kamar ina kan kamar ni da kai na ba za a ƙara aka ba aka ba na tafi ga mata a za a yi min komai waye waye dai da na fara cewa kai sai a hankali Muhammad Zurin sai gaya mu a hankali ya ga masa wanka ga yadda ake waye waye ga yadda ake musu.